to idan ba a manta ba Dr. Gumi Sintul Bello kenan ko ya yi kabbabar da abin da ya shafi gidauniya ta tallafawa Falastinawa wanda a jiya mai analysis cewa an kashe mutane sun kai dubu tara da ɗari biyar da wani abu duk Sirayukan ya salwanta kuma ba wanda ta yi wannan ta'addancin sai Amerika da Isra'ila kuma muna kai ƙaransu wajen Allah Allah ya san mana a kansu wannan kenan to wannan abin da ake tattarawa na taimako saboda wannan kuma sun zan ita zan cewa kusan ita ce karo na farko da Najeriya ta yi hoɓɓasa wajen kokarin ganin ta fitar da nata taimakon domin ta kai zuwa ga ƙasar Falastin zuwa ga musulmai da suke halin kakanikayi. Abu an gane abin da kyau? To wannan abu abu ne mai kyau amma sai dai an samu ƙorafe-ƙorafe wanda nema ina da suggestion a kansa. Ƙorafin da aka samu shine kar ku manta akwai jakadan Falastin. wanda sun yi zama a Suntal Bello ko? sannan ya harba ya tafi Kano nan ma an ji an yi zama an gudanar da wasu daurori da lakcoci kuma an tara kudade da yawa alhamdulillah mutane sun yi kokari wanda za a iya kai ta zuwa ga ƴan mu Falastina domin rage musu radadin bala'in da suke ciki an fahimci abin da kyau kamar yadda muka shafa da ko da yaushe shine abu biyu ne akan mu na farko mu addu'a Allah ta'ala ya dora su akan Amerika da Isra'ila na biyu abin da muke da shi na kuɗi wanda za mu iya aikawa domin ya isa zuwa ga wannan bayan Allah to mu bayar saboda me domin yana daga cikin imani da ukhuwa na musulunci an fahimci abin da kyau to amma matsalar da yake faruwa shine kar ku manta ita Gaza da Palestine yanzu kusan kansu arabe yake kuma in ce arabe yake domin kaga ai akwai Hamas wannan kungiyar ta Hamas kungiya ce ta mujahidai wanda su kuma gwamnati ne mai zaman kanta wanda suke yankin zirin Gaza bayan tawaye bane gwamnati ne mai zaman kanta wanda shi kuma Mahmud Abbas shi kuma gwamnati ne mai zaman kansa a yankin Palestine an fahimci abin da kyau amma shi kuma fa haka yake wa Isra'ila da Amerika ma'ana sai abin da suka ce masa an fahimci abin da kyau hasali kuma baya shiri da wa'innan mujahidan Hamas kenan ba sa shiri kuma ba sa ga maciji hasali suna ɗaukan wa'innan Hamas din ma 'yan tawaye ne amma a hali yanzu suwa ke kokarin kare kasar yan Hamas ne suwa ke kokarin ganin sun kawo ƙarshen zalunci Isra'ila yan wane ne yan Hamas din nan ne kenan wannan jakadan da ya zo Najeriya jakadan waye ta Hamas ce ba ta Hamas ba ce jakadan Mahmud Abbas ne da haka akwai tabbacin da tamasu sokoto na ga ya rubutu saboda ganin yadda suka hada da ministan ministan menene ga yanan da suna ɗaya daga cikin ministocin ƙasashen na Amerika ne, in ban manta ba. Blanken ake ce mishi. To sai gashi sun hadir ya je har sun tattauna da Mahmud Abbas. A cikin wannan tattauna suna cewa suna so za su kawo ƙarshen wannan hare-hare da ake kaiwa. Amma wai suna cewa su suna tsoron su takai su wato ainihin daina kai hare-hare kar Hamas su sake shirin kai musu hari. a wannan fa ziyarar da suka kai fa da suke ta wannan hayaniya har yanzu fa ana zuba bamabamai ko jiya an katse network an sake jefa bamabamai an kashe mutane amma Mahmud Abbas ne yana tare da su baka jin wani ko basa da yake yi asali shi ya ma sun koyar da kai sai abin da suka ce mishi babu wata katabus da suke yi to kare kenan idan taimakon mu da zamu hada in wajen su je sai mu ce bata da amfani eh zamu iya tana da amfani a wani gurin in har zai isa zuwa ga wayannan bayan Allah amma zai yiwu ne kadai mu rika ba da taimakon nan shi kuma iya abin da za a iya shi ne kawai sai an kashe mutane a kawo musu taimako babu wani abin da za su yi na kare kansu kun ji abin da kyau kenan taimakon mu su yafi muhimmanci in akwai jakadan Hamas su kuma Hamas din nan kaga kuma duniya tana kallo ta hana a kai musu duk wani tallafi ta hana ta hana a kai musu duk wani tallafi to kaga yanzu dole in ana so tallafin ne sai dai fa yanzu fa a duba wata ƙasa ce take da alaka da Hamas din take taimakon su sai fa a bada wannan tallafin ta hannun su domin ya isa zuwa ga Hamas amma duk tallafin da za ku bayar yana hannun Mahmud Abbas ne mu kuma Mahmud Abbas ba mu yarda da shi ba kun fahimci abin da kyau dan ko wannan gwagwarmayar da ake ba sojojin shi ko ɗaya a cikin wannan gwagwarmayar babu sun zira ido ne kawai a ta kashewa ƙarshe ma a kwace kudus din gaba ɗaya su ba damuwarsu ba ne wa'innan din matasan nan da suke zirin Gaza su su Abu Ubaida da sauransu a Hamas nan su ne kadai ke iya tabaka wani abu wanda ita yau Amerika ke tsoro da Isra'ila sun hana ta sakat sun ma sun ce za su tsagaita wuta ko na kwana biyu sun ma kasa saboda me ko a yau an an sun jefa ruwan bama ba mai cikin Isra'ila wannan ayan dom din Allah ya ya ya kawo ya kawo menene ya kawo wani ikonsa ba ta iya tara abin da 'yan Hamas din suke turawa yadda ake barna a nan cikin gaza haka su ake musu barna ba sa son dai nunawa ne saboda kasa ji kunya a duniya a ce sun kasa kare kansu bare su ba wata kasa kariya kuma ya nuna Allah ya bayyana sirrinsu amma ana mu za mu yi cewa duk wani alkawari da Allah ya tabbatar wa mumunai cewa ko zai ba su a wannan yakin mun gan shi an bayyance abin da kyau sai dai kawai abin da zaka ce adadin mutanen da aka kashe ne babu daɗi su ma fa an kashe musu kaga alkawarin da Allah ta kan min fi'atin qalilatin qalilan ko galabat fi'atan me kafiratan bi iznillah ta tabbata dan yan kadan ne amma gashi suna galaba akan wa akan waɗanda suke da rundunan yaƙi da komai har ma yanzu tsoro ya shiga zuciyarsu sun fara tunanin jefa makamin nukiliya karfin ya gare kaga tunda aka zo matakin makamin nukiliya ana so a jefa makamin nukiliya kaga ya nuna cewa ba su da fawa an fi su an fi ƙarfinsu waya wannan ƙasa za a jefa makamin nukiliya to saboda haka a wannan mataki muke ganin cewa dole a sake nazari taimakon da ake bayarwa yayi amma dai inda taimakon yake zuwa ba inda muke so ya je bane ba laifi idan har wannan taimakon yana isa zuwa ga ƙananan yara da mata ba laifi za a iya bayarwa amma akwai tabbas cewa za a zai isa tunda mutumin nan bakinsa ɗaya da Isra'ila kusan bakinsa ɗaya gasa ana gaisawa kuma ka numa gangan da ke fita a bakinsa ba za su iya haɗa kai su kawo ƙarshen matsala a wajen ba to muna addu'a Allah ta'ala ya kawo mana doki to dole a yi nazari kuma maganganun nan dole a duba su dole a duba su Mahmud Abbas ba mu yarda da shi ba wanda zai bada taimako ya bayar da niyya mai kyau amma mahukuntanmu na Najeriya wanda suke musamman shi da ta'ama gumi ya duba lamarin nan Mahmud Abbas akwai question mark a kansa akwai question mark lokacin da ake bombin yara da ƙanana da waye wai wannan ministan ƙasar Amurka ya tafi wai sun je suna gaisa wai suna duba yiwuwar ba fa kawo ba wai suna duba yiwuwar kawo ƙarshen harahara Sheikh Usaimin rahmatullahi alaihi ya ce wallahi a cikin fatawarsa ya ce ba yadda za a kawo ƙarshen rikicin Palestine ta hanyar ruwan sanyi sai ta hanyar kowa sai ta ƙarfi saboda ba Yahudi ba zai taɓa yadda a zauna a teburin sulhu ba za su yadda ba dole in kaga sun saduda kamar yadda aka yi zamanin Umar bin Khattab da su zamanin su Abu Salahuddin Ayyubi ita fa za a sake maimaita dole sai da makami ba za a taɓa duk sulhu nan da kake jana ta ai sulhu wallahi duk yaudaran kan suke larabawan nan da shugaban larabawan nan bai yiwuwa tabbas ne annabi ya riga ya faɗa amma muna fatan wannan lokacin da izinin Allah karewaye su ya zo insha Allah ta'ala don haka zamu ci gaba da addu'o'i kuma kamata ya ce a salloli ma a rika alkunuti inda daman yin haka kuma babu daman haka to kowanne in ya kai kansa cikin sujuda ya roƙa wa mutanen nan Allah saboda wallahi addu'o'in da muke muna ganin tasirin su wasu bidiyoyi in na nuna maka sai ka kwana kana farin ciki irin yadda ake musu rata-rata wayannan sojojin Isra'ila alƙawarin Allah ne ke tabbata a kansu to saboda haka Allah muke roƙo ya taimake mu wayanda suka rasu Allah ya gafarta musu ya, ya, musu rahama wayanda kuma suke gadan asibiti Allah ya ba su lafiya sauran kuma yan uwa Allah ta'ala ya tsare su wayannan mujahidan muna roƙon Allah da ƙarfinsa da sa da sa da ƙudurarsa Allah ya ba su sa'a ya ba su nasara a kansu Allah kuma ya kawo musu taimako ta inda ba sa tsammani Allah ta'ala muke roƙo ka ba su nasara irin yadda ka ba manzon Allah nasara a yakin Ahzab da yakin Badar da sauran yakoki Allah muke roƙo ka zamanto kana tare da su ya Allah Allah ka yi musu Allah ka yi musu akan wa'innan Yahudawa da suke zaluntar su Allah muke roƙo ya kawo zaman lafiya a Najeriya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka حميد Majid akwai dan uwa malam Dauda muna tare da shi ɗaya daga cikin malamai ne wanda suke kokari a nan yankin Abuja gashi ya kawo mana ziyara sai dai ba lokaci da ya dan ce mana wani abu lokaci ya tafi da yawa afuwan malam Dauda mun ji dadin wannan ziyara taka Allah ta'ala ya saka maka alheri kan wannan ziyara a ga malam imam namu ga baya sani malam ko akwai wani jawabi da kara babu ko ga imam namu a baya shi ma yana ta zaune malam sani Allah ta'ala ya saka masa alheri yau yana tare da mu a majalisin namu ko ga majalisi ya dan kara kima'i. Allah muke roƙo ya kara masa lafiya insha Allah akwai lecture da ya kamata a ce mun yi magana da shi dazu ya kamata a ce akwai irin in matsaloli sun faru irin wannan ko na makamancin wannan ya zama akwai lecture da za a yi ga shiryawa wanda yake tsakanin malaman da suke karatu a wannan masallacin kamar misali shi malam din ah, da shi malam zakariya da kuma malam awal ko da sauransu to ya kamata a ce akwai rana da za a sa wanda zai zamanto cewa an hadu rana ɗaya an gabatar da wani sako to muna da wani sakon ko shakka babu sako kuma mai